بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ya yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan ɗaki mai albarka ba don mu siya ba ko don mu siyar sai dai mu tunatar da junanmu abin da ya sauwaka a cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi min takbiri ila taslimi ka annaka taraha na sheikh muhammad nasir nasiruddin al-albani rahimahullah yau in ba manta ba muna bakwai ko shida ga wata ko na watan wato ainihin safar wanda ya daidai da hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da takwas da tara wanda ya daidai da irge na yan boko wato ashirin da shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha bakwai akwai karatun da muka mun riga mun yi shi amma muka ce za mu maimaita shi saboda bai shiga cikin jerin kaset da aka ɗauka ba wato shine wadda uliyumna alal yusra mun riga mun yi karatun amma lokacin bai yi shi mai kyamaraman mu magana ba shi yasa bai zo ya ɗauka ba to yau za mu maimaita shi insha Allah a gurguje a wato mun yi bayani cewa idan mutum ya yi takbiratul ihram ya daga hannunsa zai daga hannunsa wato akwai sigogi kala uku da mutum yake daga hannu lokacin da zai kabbalar harama muka ce siga ta farko shine mutum zai daga wato hannunsa din allahu akbar zai daga shi wato daidai da kafadansa daidai da kafadansa allahu akbar wato hannayen naka su yi daidai da kafadunka an samu manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana aikata haka sannan siga ta biyu an samu cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana wato ainihin daga hannayensa wato ainihin daidai da kunnuwansa muka ce ba a samu wata ruwaya ingantacciya da ta nuna manzan allah na daga hannunsa sama da kansa ba wannan duk wanda ya shi ya saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya shishigi to wannan kenan ita ce siffa ta takbira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma muka ce wajen fadin Allahu akbar din wata rana yana fadin Allahu akbar ma'a takbir tare da kabbara ina fatan an gane wata rana kuma yakan wato ainihin daga hannu din sai ya kabbara an gane ko sai ya ce Allah yana mai wato ainihin kabbara kafin daga hannu Allahu akbar an gane ko sai ya daga hannu. an gane ko wani sa'in kuma ya daga hannun bayan ya yi kabbara din ko kuma kafin ya daga hannun sai ya kabbara ko kuma bayan ya yi kabbara duk an samu cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikata haka to bayan ya aikata wannan sai ya ɗauki hannayensa sai ya ɗaura su akan dama sai ya ɗau uli yumna al yusra wal’amru bihi sai ɗaura hannun dama akan hagu da umarni akan haka wanda mun yi bayani mai tsawo akan wannan a karatuttuka da muka yi na baya mun zo da tuhufatul ahwazi sharhin sunan tirmidhi da kuma ita kanta da muwatsa ta imam malik da irin su ilamul muwaqqi'ina na rabbil alamin wanda duk mun zo da su a nan gurin suna nuna cewa sunna ta manzon Allah shine idan mutum yayi kabbarar ya daura hannunsa na dama akan hagu to wannan shine a ina zai ɗora? to karatun mu kenan sai ya ce wa kana yadau yadahu al-yumna ala al-yusra manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan ɗaura hannun damansa akan hagu wa kane ya ƙulu ya kasance yana cewa ina ma ma'asharal anbiya mu taron annabawa baki ɗayanmu umirna bi da fitrina an umarce mu mu gaggauta buɗe baki an gane ku idan mutum yana azumi wato sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaggauta buɗe baki ba jaranta ba ne mutum ya yi buɗe baki bayan nishaɗi ko kuma bayan ƙarfe goma ko wani abu makamancin haka ana so mutum ya yawaita buɗe baki sannan kuma zai yi buɗe bakin ana so ya yi shi alatamur ya yi shi a kan dabino ko kuma rutab don idan aka ce rutab shine wato dabino ɗanye ina fatan mun gane wa ta'khiri sahurina an umarce mu mu annabawa mu dinga wato jinkirta sahur dinmu wato sahur ba a so a yi shi a tsakiyar dare ko kuma shi ma ba jarumta ba ne akwai wasu daga da zaran sun yi buɗa baki shi kenan sai ce shi baya sahur to manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tashi ko da kurɓar ruwa ka yi wato ko ka ci dabino ko da guda ɗaya ne a matsayin sahur ya fi a ce baka tashi kayi sahur ba domin me ya ce innal mala'ikata domin mala'iku suna sakowa lokacin sahur suna yi wa wato ainihin mai sahur salati mala'ika zai dinga yi maka salati kana loma yana maka salati kaga wannan ai babu babu addinin da yake da garabasa irin addinin musulunci ka yi abu ka ji daɗi kuma ka samu lada ka ci kaji da sahur idan kai bai rabe ne ka ci amala an gane ko <laughs> duk ya halatta kuma ka samu lada mala'iku suna maka salati to saboda haka wannan shine daga cikin falalar wato ainihin sahur manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an umarce mu da gaggauta wato buɗe baki da jinkirta sahur wa an nada aymanana ala shama'ilina fi sala an umarce mu kuma mu dinga daura hannun daman mu akan hannun hagu a cikin wato sallah wannan ibn hibban ya rawaito da adiya al-maqdisi da isnadi wanda yake mai kyau in ji malam wato anan wannan hadisi a kwanakin baya mun yi bayani ba hususiya ba ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba kususiya ba ce ta manzan Allah sallallahu Alaihi wannan umarni ne na gaba daya ya gangame gaba ɗaya al'ummarsa domin kususiya ba ta faruwa sai daga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa na farko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ambaci cewa wannan abin kususiya ce ko kuma wani daga cikin al'ummarsa ya tashi zai yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya taka masa birki. wannan yana nuna kenan ya banci annabi ne kamar me kamar wisal wato abin da ake nufi da wisal ba tashar tv din nan ba ainihin wisal shine sadarwa wato idan annabi ya azumi yau idan aka sha ruwa sai a ga bai sha ruwa ba sai ya wuce idan aka kara sha sai a ga ya sha sai ya kara wucewa sai ya azumi goma a jere bai sha ba wata rana sahabbai sai suka ce su ma za su gwada irin wannan ya ce mm, mm, kada ku gwada ni din lastu ka haiatikun ba irin halittar ku bane kana fama da wata yar halittar ka manzon Allah ya fi ƙarfinka. wata ran suka ce ya rasulullahi ka ban mu mu za mu kwaikwaye ka yace to bismillah suka kwaikwaye shi aka je rana ta farko wasu suka kai da karfi rana ta biyu aka kai rana ta uku wasu suka fara shesheka rana ta uku wasu suka faffadi ce ba na gaya muku ba ya ce domin ni ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni kai kuma ba eh ya ce ni ubangiji yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni sallallahu alaihi wasallama da. shi lokacin da jibril zai kawo masa abinci ya kwantar ina kake ko kana nan ma baka gani ina fatan an gane shine sallallahu alaihi wasallama to wannan yake nuna hususiyya ce irin ta manzon Allah wato babu wanda aka halalta masa yi wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma kaman aure sama da hudu aure sama da hudu cewa za mu ga ai Allah ta'ala ya wato kwadaitar da mu mu yi aure fankihu ma qabalakum minan nisa'i sai ce masna wa thulatha ba sai aka taka maka birki. duk jarabar ka ko suru ko ayu ne kai saboda bala'i ba a yadda ka auri mace sama da hudu ba in sunan ka ayu saboda tsaban jima'i da karfin sha'awa mace guda hudu aka tsayar da kai to amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an yarje masa ya wato ainihin auri mace sama da hudu shi yasa manzon Allah ya auri mata guda tara da eh, guda goma sha ɗaya ya mutu da guda tara kai kuma yau idan muka ganka da mata yi sama da hudu sai mu kira ka zindiki eh idan kuma ka halarta wannan za mu iya kiran ka furta amma manzan Allah ba manzan Allah an yadda ya aure ba sadaki in mace ta zo ta ce tana son manzan Allah to magana ta ƙare shi kenan sai a ɗaura aure a yi siga a ɗaura aure magana ta ƙare amma kai dole sai ka biya sadaki wannan ya keɓanci manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma sannan manzan Allah yana da dama ya shiga ɗakin duk matar da yake so ko ba ranar kwananta ba ne kai kuma idan ka shiga ɗakin hajiya kande a ranar ɗakin a ranar kubura to shi kenan ka gama yawo domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahu imra'atan duk wanda yake da mata biyu famala ila hunna sai ya karkata ga ɗaya daga cikin su ya'ti yawmal qiyamati zai zo ranar tashin kiyama wa shiqquhu ma'ilun gefen sa shanye kana ganin mutum yana fadi yana tashi gefen damansa ya rufe ranar tashin kiyama to mai mata biyu ne wanda baya adalci saboda haka ba girin girin ba ta yi mai ba al'adar ba bawashe ba fariya da mata da zaran ya ranka sai ce matan ka nawa to wannan ba a nan gizo yake saƙa ba inda gizo yake saka matan ka nawa kana adalci ko kana siyo tsire ka tura ma hajiya kubura ta windo Ranar kwanan kuma kande a zo ka ta zo ta zazzara ido a ɗakin ana cin miyar kuka don ka san akwai wanda suke yin wundu ta baya ranar kwanan wancan sai siyo tsire madara wane ne sai tura mata ta wundu ta wundan daki to wallahi ka shiga uku ka tashi aiki sai dai in allah ubangiji ya taimake ka ka tuba kuma idan za ka tashi za ka tuban ba cewa za ka yi firullahi ba zuwa za ka yi ka zauna da su a falo ɗaya a yi lissafin tsiran da ka siyo na shekara goma a yi bil ka biya to sai Allah ya karbi tubanka shi na ta cutanki ina kama wancan tsire ta wundo to yanzu za mu yi lissafi za mu yi kiyasi tsiren nan ya kai na nawa sai a ci lissafi a ce to akalla dai shekara yau goma kana cuta ta zai kai na shekara wato kamar goma sai a ce to nawa sai a yi kiyasi a ce kaman dubu ɗari da hamsin sai ka cire ka bata to sai ka ce astagfirullah sai Allah ya karba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce latu addunnal huquqa ila ahli, yawmal kiyama, hatta yuqadu lishatil jalha min ashatil karna ko wallahi ranar tashin kiyama in ji manzo sallallahu alaihi wasallama za mu mai da haƙoƙi zuwa ma'abutan haƙoƙin saboda tsaban adalci irin namu ji Allah ji manzan Allah ya ce sai an yi wa akuya mai kaho ga maras kaho an masu hisabi mai kaho za ta zo ta ce ya Allah wancan ta tunkure ni a wajen cin harawa sai Allah ce to rama ce wancan ta harare ni sai Allah ce rama idan suka na gama ramawa sai Allah ce duk ku zama kasa saboda adalci irin na Allah wala yazlimu rabbuka ahada Allah ta'ala bai zaluntar kowa to kai sai ka zo ka zalunci matarka an gane ko sai ka zo ka zalunci matarka amma ihisani wannan ya halatta matar da take taimakonka take maka abubuwan da ya dace malamai duk sun yi ittifaki akan ka iya ware ta wajen ihisani amma kuma ya zamanto haƙƙinsu daidai da daidai ba za ka ware ta wajen abinci ba wajen sutura wajen kwana duk iri ɗaya za ka ba su amma wajen isani na shiga damuwa ka mata isani ka ce ita ma tana taimako na idan ban da shi wannan babu laifi amma ka wara wata ka keɓe wace da kyauta to wannan bai halatta ba wani ya zo ya tambaye manzan Allah yake cewa ya rasulullah na ba ɗana abu kaza sai ya ce duk ka 'ya'yanka ka ba su sai ya ce a'a sai manzan Allah ce ni ba zan yi shaida akan garwashin mota ba ni ba zan yi shaida akan garwashin wuta ba to saboda haka idan mutum ya san ba zai adalci ba to mace biyu ba ta taso masa ba sai ya haƙura da ɗayan kamar fasto an gane ko wannan ba laifi ba ne sai ka haƙura da ɗaya ina fatan mun gane ba wani abin kunya ba ne to shi ne yake cewa an umarce mu mu saka hannunmu na dama akan hagu a cikin sallah wannan yake nuna mana ba ba ce ta Manzan Allah domin Manzan Allah ya ga sahabbai da yawa sun yi bai hana su ba shi ne malam ce wa marra bi rajulin Manzan Allah ya wuce wani mutum wa huwa yusalli yana yin sallah wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala yumna ya ɗaura hannun hagunsa akan hannun damansa akan hagu bi ma'ana maimakon ya daura dama akan ina akan hagu sai ya daura hagunsa akan dama wannan kuma mun karanta a ruwayan ibnu ibnu maja wanda shine hadisi na 89 a cikin sunan na ibnu maja mun zo da shi nan gurin wannan mutumin shine abdullahi ibnu mas'udi kamar yadda ruwayar ibnu maja ta tabbatar mana sai manzon Allah ya ganshi ya daura hannun da hagu akan ina hannun damansa hannun hagunsa akan dama fanta za'aha sai manzan Allah ya fusge hannun an gane ko wa wada al-yumna ala al-yusra sai manzan Allah ya daura masa hannun damansa akan hagu kaga da khususiya ce ya ke ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da manzan Allah na gyara masa da zai ce karka ƙara yi domin wannan abu ya shafe mu ne ni mu annabawa kadai ina fatan mun gane da manzan Allah ba zai tabbatar da shi ba da manzan Allah sallallahu zai hana shi ne amma sai ya canja masa wato ya dawo da hagunsa akan dama maimakon damansa ya dawo da damansa akan hagu maimakon hagunsa akan dama din wannan ruwaya ce ta imamu ahmad da abu dawud da isnadi kuma ingantacce wannan yake nuna mana wujubul amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar yana nuna mana wato ainihin idan ka gabar gyara ta ake yi a ko'ina kuma akwai matakai kaman guda uku da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mana bayani wajen gyara barna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce marra aminkun munkaran duk wanda ya ga wani aiki na munkari ya ga wani aikin da bai dace ba ana zina ana caca ana shan giya ana zagin manzan Allah ana cutar da addini to Allah ce kana da hanyoyi guda uku da zaka gyara na farko manzan Allah ce falyughayyirhu biyadihi mutum ya canja wannan barna da hannunsa ya za ka yi ka canja barna da hannunka idan ana barna ka je ka hana da ƙarfinka idan kana da iko da waɗanda suke aikata wannan barna misali kamar kana gida ne kai mai gida ne a gida sai ka shigo ka ga yaranka suna kallon gulufin to a nan abin da za ka yi kaga kana da iko ka canja shi da hannunka ka ɗauki sidin sai ka ragargaza ta nan ka canja ko ka canja ba amma kar ka je inda baka da iko ba ka da ƙarfi misali ka je congo junction sai ka ga ana shan giya ko ana shan burkutu a nan ya za ka yi za ka iya zuwa ka canja ta a garin canjawa su canja ka ko ba haka ba ne sai ka ji ana wani labari daban a ce ina wani a ce yana nasiha ina wani sai a ce yana albarka albarka hospital kenan ko nasiha clinic sun canja maka kama domin kaji za ka canja wato ainihin barna suka gyara ka to saboda haka irin wannan mazala ya ce fabi lisani sai ka yi da harshenka ka ce ku ku ji tsoron allah kaza babu kyau ina fatan mun gane na uku akwai inda ko da baki ka yi magana sai jikinka ya gaya maka da baki kawai in ka yi magana bakinka kawai aka ga yana motsi to shi ke kenan za a kera ka to a irin wannan sai ka kishi da zuciyarka manzan Allah ce wa zalika adhaful iman wannan shine mafi raunin imani sai ka kishi a zuciyarka ba inda za ka yi ina fatan mun gane sai ka ki abin a zuciyarka saboda ba za ka iya canja shi da hannu ba ba za ka iya canja shi da bakinka ba sai ka kishi wato ainihin da zuciyarka kuma ba a baka lasisin zama da waɗanda suke aikata wannan ba domin me idan ana aikata zunubi ana aikata munkari ana aikata bala'i abokinka ne mazinaci abokinka ne ɗan riba ɗan cin ɗan riba abokinka duk abin da ake yi na haram yana yi to sai ka ci gaba da zama da shi to akwai abin da zai faru idan ya zo zai gangame ne hadda kai shi ita ce masifa idan aka zo za a halakar da shi karka ce wai don ni ba na yi Allah zai daga mun kafa wallahi baki ɗaya Allah zai hada ku ya halakar da ku sai ranar tashin kiyama a ce tun da kai ba ka yin abin da yake yi ka ware gefe guda amma a duniya duk sai an gangame ku da azaba Allah ya kare mu masifan wato ainihin yin zunubi kenan kuma da zama da ma'abuta zunubi din to sai malam yake cewa wadduhu ma ala sadri ina ake ajiye hannun shine akan kirji idan zaka daura hannun akan kirji zaka daura wa kana yad'u al-yumna ala dhahri kaffi al-yusra manzon Allah yana daura hannunsa na dama akan tafin hannunsa na hagu wato shine haka an gane yanzu wannan shine tafin hannunsa na dama sai ya wato ainihin shimfiɗa wannan ɗin sai ya ɗora shi kan kirjinsa an gane ko wannan shine aka samu manzan Allah sallallahu alaihi yana yi wa sa'idi da wuyan hannunsa da zira'insa baki ɗaya sai ya ɗora su a yana sai ya ɗora su akan kirjinsa ina fatan mun gane wa amara bi zalika ashabu kuma manzan Allah ya umarci sahabbansa da su aikata haka din wannan idan ka duba ruwaya ta Imam Malik da Imam Bukhari da Abu Awana da sun rawaito haka wa kana hayanan wani sa'in kuma ya bil yumna ala yusra wani sa'in ana samu yana kama hannun wuyan hannunsa na hagu da hannun hagunsa na dama sai ya dora sa kan kirjinsa bi ma'ana haka kenan sai ya kama wuyan wannan wuyan wannan wuyan hannun shine wannan shine ake cewa idan ka ji ana cewa wannan dan kabalu ne to wai kabdu ne asali sai ya ce kabalu to shine ka kama kai dan kabalu ne kenan wai kana kama hannunka nan sai ka dora shi haka a kirji ka gani siga ta biyu kowa ya ga inda ake yi hannun ne za ka kama wuyansa sai ka ritsa shi haka za ka samu kuma kowane irin mutum zai iya ritsa hannunsa sai wato ainihin ka ritsa hannun sai ka ɗora su haka akan kirjinka ko kuma ka shimfiɗa hannun damanka akan hannun hagunka sai ka ɗora wato ainihin akan kirjinka a gaban ubangijinka bai ma'ana wannan yana daga cikin fa'idan ɗora hannun dama akan hagu ka danna zuciyarka kenan zuciya ita ce muhallin kowane sharri to idan ka ɗauki hannunka ka ɗaura ka danne ta kana nuna mata dole ta kaskantar da kanta a gaban ubangiji an gane ku amma ka zo hannunka haka sandangan kamar mai faskare ai ka san akwai damuwa kuma a tsaye a gaban ubangiji ai wato daurawan ma ko ba a samu hadisai da suka nuna ba za ka samu ya fi ladabi ya fi ladabi mutum ne ya zo maka a haka da kuma mutumin da ya zo maka a haka ai kaga ladabin ba ɗaya ba ne ko a harkar masu ballantana kuma addinance to saboda haka Allah ya samu dace yake cewa wa ya yad'uhuma ala sadri yana daura hannunsa wato akan kirjinsa wa kana yanha anil ikhtisar manzon Allah ya yi hani akan ikhtisar me ake nufi da ikhtisar wato shine mutum ya daura hannunsa akan kugunsa haka wato haka a wajen sallah kamar yana shirin dambe to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan shine ake kira ikhtisar an gane ko dawa za ka yi damba a masallaci to kaga babu wannan manzan Allah ya hana ikhtisar shine mutum ya daura ya riƙe kugunsa hannayensa na ƙasan cibiya wani za ka ga za a yi sallah sai ya haka kawai ba da ba ne yana zazzara ido da katin gilashi a sahun gaba to wannan ba ba ba sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine ake nufi da ikhtisar fi salati wato yin haka kenan a cikin sallah wa huwa salbu sai manzan Allah ya ce shine wa sai malam ya ce wa huwa salbu allazi kana yanha anhu shine ka gicciye hannunka wato gicciye hannunka shine ka gicciye shi ya zama kamar cross kaga ai wannan kai kamar cross kenan ko shi ne ka gicciye hannunka wato ya zama kamar cross a gindin ƙugunka wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ya yi uwa sai mai hattara kuma sannan manzan Allah har yanzu sallallahu alaihi wasallama ya hana ɗaura hannun a ƙasar cibiya duk da cewa wasu malamai na musamman kila na hanabila bila ban ba suna ganin jawazinsa shi yasa wata rana idan ka je saudiya za ka ga mutum a sahun gaba ma ya yi haka ya yi haka ya ɗaura hannunsa a biyar cibiyarsa haka to wannan shi ma ba sunna ba ce ko a saudiya ka ga ana yi ai addini ba na saudiya ba ne ba na maka ba ne ko na madina ko ba haka ba ne wai sai ka hana mutum aiki sai ce maka ai ya ga ana yi a kaba to don kaga ana yi a kaba sai me yana daga cikin jami'ancin mutanenmu sai kaga ga bakin fata ya buga balarabe yana ta dilmiyar da shi sai ka je aikin hajji ka ga wannan sai ka ga balarabe ne don kawai fata safari fara ce sai ya ce ku yi nan sai ka ga hausawa ko bakin fata yiwu an bi shi ma jahili ne ko fata bai iya karantawa ko ba a samun larabe jahili ka samu ko fatiha wannan bai iya karantawa amma mutanenmu suna ta bin shi yiwu yana kai su guraren da har guraren da aka hana ziyararsu yana kai ku yana raba ku da daloli da riyal ko kuma kuna ba shi kuɗi kun zata wani wani khairun nasi ne wani mafi alkhairin mutane ne a cikin larabawa shi sharrun nasi ne mafi sharrin mutane ne don ko karatu bai tsaya ba amma za ka ga mutanenmu suna tabin shi saboda jahilci to addini baya fata baya fata addini yana zuciya ne kuma yana cikin aiki ne yana kuma cikin karatu duk inda mutum ya kai da farar fatarsa ko jikan annabi ne kai wallahi in baka ba Allah ba wuta zaka je ko dan annabi ne kai in baka ba Allah ba wallahi jahannama ga fa ka jahannama ga me ga fasinja shi yasa Allah ta'ala ya tauna me tsakowa dan aya ta ji tsoro babu dan annabin da ya tafi wuta babu babu annabin da baban sai ta buta babu matar da babu annabin da matarsa ta tafi wuta akwai matar annabi lut alaihi salatu wassalam kissarsu ta wato yi nisa ga mu ba matar annabi ce ka san ko in kana neman surru a duniya ba kaman mata da miji to amma su ba su da wani aiki sai luwadi su gaba daya ba sa zaki ma 'ya'ya mataye sai 'ya'ya maza baki ɗaya su kenan shi yasa manzo Allah ya ce idan kuka kama mutum yana luwadi ku kashe wanda ake yi da wanda yake yi din duk gaba ɗaya kashe su ake yi domin najasa ne ga al'umma kuma babu abinda zai zaunar da ƙasar nan lafiya wallahi tallahi face shari'ar addinin musulunci kowace ƙasa da kaga an sake addini ana ta shan wahala to an sake addini ne amma luwaɗin nan yanzu ya zama ma wani abin ado juma'a da ta wuce wani limami yake gaya mun cewa akwai wata mata shekaranta goma sha bakwai da aure amma mijin sun yi agreement ya ce ba zai sadu da ita ta gabanta ba sai ta dubarata ta ce shekara goma sha bakwai yana wannan aiki duk sabo'inta tana gani sun aihu ita kadai ce bata aihu ba ita zo ta kawo complaint ta ce to gaskiya fa ita ta gaji da wannan da iyayenta da siya fendo da siya gwalgwal sai suka ce a'a ba dai yana ba da kuɗi ba ki duba motar nan duk shi ya siya mana rufin asirin nan na gidan nan za a waye gari ba abinda za a ci a gidan nan amma haka zai sauke buhunan shinkafa saboda haka in dai kuɗin nan za su ci gaba da zuwa kawai ki yadda ko mu la'ance ki shekara goma sha bakwai yana luwaɗi da ita shi yasa da allah ya tashi musu ko matarka ce manzan Allah ya ce an tsine ma duk mutumin da ya kwanta da matarsa ta dubura mal'unun tsinanne ne sahabai suka ce waye sai annabi ya ce man a atamra atahu fi duburiha wanda ya zo ma matarsa ta dubura tsinanne ne mutanen annabulut lut abin ya dame shi ya rasa inda zai shiga ba ma ya iya zama a cikin gari sai ya koma bayan gari saboda fasadin ya yi yawa kana suna ganin bako za su turmushe shi mutum uku hudu za su yi sun ɓararra kamun bakon nan dubara me ya faru sai mala'ikun allah sai suka zo gurin annabudu suka ce to suka zo za su halakar da waɗannan al'umma suka zo su goma sai suka sauka a gidan annabi ibrahim da suka sauka a gidan annabi ibrahim sai annabi ibrahim mai karamci ne sai ya sa kawai aka soya musu dan malaki dan dan dan dan jinjirin saniya aka soya musu aka kawo musu sai aka ajiye musu a gaba falamma ra'a aidihum la tasilu ilayhi nakirahum sai annabi ibrahim ya ga ya ajiye naman nan amma ba sa ci nakirahum sai annabi ibrahim ya kyamace su sai tsoro ya shiga cikin zuciyar annabi ibrahim ce me yasa ba kwa cin abincin nan suka ce a mu ba ordinary mutane ba ne wannan abincin naka ba shi ba ne ya kawo mu inna ursilna ila qaumi an turo mu ne mu destroying din mutanen annabi lodi yau ba za su kwana ba sai annabi ibrahim sai ya tashi ce inna fi haluta akwai ɗalibi na a cikin garin annabi lodi kar ku halakar da shi ku taimake ni kar ku halakar da shi sai suka ce na hannu a a'lamu biman fiha mu mun san wanda suke ciki da listin ɗin wanda arnan da za mu halakar duk yana hannun mu na hu sai mun tsiratar da annabi nuhu shi bai eh, bai cikin halakakku a ra'atahu amma matarsa kan dole sai mun yi destroying dinta dole sai mun da ita domin na jisa ce innaha asa innaha musibuha ma asabaha abinda zai same su ma asabahun ko abinda zai same su sai ya same ta babu makawa suka ce mun zo ne kawai mu gaya maka dan annabi ludo a karkashin ka yake yanzu za mu wuce eh, yanzu nan za mu wuce gaba daya kwata-kwatan mutanen daga nan zuwa asubahi mun gama aiki sai suka kafa hanyar kawai suka yi gaba matar annabi ibrahim tana jin wannan sai ta tashi tana murna murnan da ta yi damun ba ta taba aihuwa ba ta shekara nawa wajen nawa wajen tamanin shi kuma annabi ibrahim ya shekar wajen ɗari da wani abu ba su taɓa aihuwa ba to murnan kawai da ta yi za a halakar da mutanen annabi lot sai ita ma aka mata bishara da ɗa aka ce za ki haihu sai ta ce a alidu wa ana yanzu zan aihu bayan na tsufa wa hada ba ali shaikha ga mijina ma ya gama yawo shi ma ya gama tsufa inna hada la shay'un ajib wannan abun mamaki ne me suka ce mata qalu atajabina min amri kina mamaki da al'amarin Allah sai mala'iku suka ce ra'amar Allah da albarkasa su sauka a gidan annabi ibrahim sai suka ce to bari mu gaya miki ma za ki haifi yara annabawa guda biyu ubashar rahabi ishaq wa min wara ishaq yaqub za a baki annabawa guda biyu za ki haife su to mu mun gama za mu tafi suka kama hanya suka tafi suna zuwa suka samu annabi da suka zo sai ya gansu wasu malamai suka ce duk sun saka fararen kaya jallabiyoyi suka zo suka samu annabi lot a bayan gari suka ce gurinka muka zo muna so mu gana da kai amma mu je gidanka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai a gidana ba zai yiwu ba mu gama a nan suka ce a muna so mu je gida suka kama hanya zuwa gida suna zuwa cikin gari shi kenan kowa sai ce na kama wancan na kama wancan kowa ya dinga nunawa ai shi ne da wani shi ne da wani na kama wannan mai annabin lutsa ya ce musu ya ce ha'ula ibanati hunna a tsaharu lakum ha'ula izaifi kai wala tuhzun wala ni fi dhayfi kada ku wulaƙanta ni a cikin baki na alaysa minkum rajulun rashid yanzu ba za a iya samun ɗayan ku shiryayye ba yi baƙi sai kun tozurta ni kun kunyata ni Baƙi irin waɗannan tsarkaka ga fararen tufafi gashi suna ƙamshi, amma kuna so sai kun zake musu sai suka ce malana min banatika min haƙƙin. mu ba ma da wani haƙi kan yayanka mata ba abin da ya dame mu da mace duk ɗan luwaɗi matsiyaci za ka samu ba ruwan shi da mace wa in na kalata alamu ma Nuri ai kai ka san abin da muke bukata luwaɗi muke so mu yi da su sai ya ce to abu ya ɓaci jikin annabi nuhu ya fara rawa ya ce shi kenan waɗannan sai sun kunyatar da ni suna kutsawa gidan sai mala'ikun suka ce sai suka zo suka masa raɗa suka ce inna rusulu rabbika mu manzanni ne ga ubangijin ka lan yasilu lan yasilu ilaika ba za su zo inda muke ba mu mun fi karfin su sai ya dan samu rige shi ke nan me ya faru suka shiga gidan annabulu. suna shiga gidan annabulu sai mutanen suka yi mitin suka ce kun ga mutanen nan guda goma ne to yana da kyau mu shiga a hankali domin mun ga duk hankalinmu ya tashi hankulanmu ya dawo jikinmu yadda idan ka ga mace mai kyau kake kakkarwa wallahi haka ɗan luwaɗi yake idan ya ga mutum masha Allah haka za ka ga jikin shi na kakkarwa yana so ya zake masa sai suka ce to kar wannan ya ruɗe mu mu ba abin a hankali kar mu ba abin a rashin ka'ida mu zo don mu rasa yanzu mu dinga shiga goma goma mu dinga shiga mutum goma goma tun da su goma ne ba idan goma suka shiga suka danne su sai in suka fito sai wasu goma su shiga mu ba abin a hankali saboda kowa ya samu yanzu zuka ce to babu damuwa za a dinga shiga goma goma ba sai ka yaron nasi ma wanda ake ji da su a garin suka ce to ai mu ne shugabanni mu za mu fara shiga ce to a irga goma mai anguwa ɗaya ina dagaci biyu magatakarda uku an gane ku ina fiyaro biyar ina san kira shida wane ne da wa duk aka dinga <laughs> allah ne suka dinga shiga sai da aka samu goma baki daya ce ok ku ne facebook ku ne first ko ga ce eh sai bismillah ku zo bismillah kowanne kaman kana ganin sa gashi nan ya ya wato ainihin nufi kan mala'ikan zakarin sa meke zai yi wannan aiki na fasadi sai mala'ikan idan ya kama mutum ya tallafo kiyarsa sai ya shafa sa baki daya malamai suka ce ba ka iya bambance tsakanin ƙeyarsu da fuskarsu sai a shafi sai a ce yi can sai a ƙara kamo ɗai shi ma sai a shafi sai a ce yi can sai a ce ma na buludu ka kira second batch ina sauran sai a ce ai gaba ɗaya saboda ba a taɓa samun mutane masu test ɗin waɗannan ba ai saboda test ɗin su gaba ɗaya sun kasa tashi daɗi ya yi daɗi suna can suna hutawa kawai sai second batch yau sai su shigo suna shigowa su masu ya kusa haka sai ya shafe su kai wani ya ce ba lafiya ba ce shafa wannan abin ya yi yawa shafa-shafan ya yi yawa ana leƙa ko sai aka ga mutanen nan flat a kwance an mai da fatamas na ayunahu muka shafe fuska su kamar ba a taba halittar ido ba ko kunne ko wani abu haka muka mai da fuskar su kamar dutse liya aka ce to a haka kuma za a musu narkon azaba sai Allah ya ba da ka'ida sai ya ce da safe da asassuban fari annabi lot ya fita da mutanensa amma kuma matar kaza za ta halaka domin ita take hura hayaki tana nunawa cewa an samu yan luwadi mai ya faru annabi dutse ce babu damuwa aka fita ci za ku ji wani irin ƙara da ruguji kar kowa ya juya duk wanda ya juya idan ya yi tafiyan kilomita goma to zai dawo tsakiyar gari misali daga in ka kai ukur da ka ji wannan ƙaran sai ka ɗan juyo to za ka ganka farkon garin wannan ita ce ka'ida ka tafi sai annabi lude ya ce shi asuban nan mata mashi tsawo sai suka ce a alaisa sobaho ai ba yanzu yanzu ne ana zuwa kawai aka fita ana tafiya jinjin jinjin jinjin gashi nan kawai sun zo sai matar shi a wata ruwaya aka ce ta manta abin wuyanta damun shi ya riga ya sani ya ce to shi kenan juya tana juyawa kawai sai aka hada ta aka ce sai da mala'ika jibrilu ya fuka fukafikinsa sai da ya taɓa ruwa sai da ya isa ƙasan bakwai da ya isa ƙasan bakwai ya cicciɓo garin gaba ɗaya da ya cicciɓo shi gaba ɗaya da fikinsa kawai da ya ɗaɗɗako garin kawai sai ya nuna wa Allah ya ce Allah ga mutanen da suke saba maka me kake so a yi eh sai Allah ce to abinda ake nake so a yi a basu haka rike mun zuwa haka ba mun zuwa haka aka rike su a haka aka dinga ɗauko ruwan bama-bamai na jihannama ana bin su suna hannun jigoyi bayan an gama musu ba sai Allah ya ce ka dilmiyar da su ka dirkake su a cikin ruwa abinda aka musu kenan malaman tafsiri suka ce wa ma qaumu lutun minkum bi ba'id mutanen annabi lutu ba a nesa suke da ku ba malamai suka ce abin da ake nufi da ba a nesa suke da ku ba wanda yake luwaɗi shi don malamai sun ce idan mutum ɗan luwaɗi ne in aka sashi a kabari kwana bayan kwana uku ka je ba za ka gan shi ba da za ka je ka buɗe kabarinsa bayan kwana uku in ɗan luwaɗi ne ya shahara yana luwaɗin ba ka ganin shi ji malamai suka ce domin shi ma an ɗauke shi an kai shi can duk wanda yake luwaɗi in ya mutu can za a kai shi sai a je a haɗa shi da addancan shi ma ɗin ya karata a cikin bala'i an ce har yanzu ƙasar tana nan ko masara ka shuka ba za ta fito ba tana nan a jordan sado ko masara ko shuka wannan baya fitowa saboda bala'i da aka musu na azaba to allah ya tsare mu allah ya kare mu saboda haka ya zama tilas wato ainihin mu kare kanmu da iyalanmu da wane ne abokin ɗanka domin da yawa ga mutane nan da dama ana samun da cases na luwadi musamman a makarantu ya ka ga mutum ya daɗe yana luwaɗi da yaro yana bashi sweet wani kuma yana bashi naira hamsin da shauransu to ya kamata mu saka ido mu ga su waye suke mu'amala da 'ya'yanmu in kuma ba haka ba to za mu ji wani labari daban ba wannan ba to saboda haka za mu tsaya ana manzon Allah sallallahu alaihi ya hana wato ainihin yin iktisar jinke hannu a nan sannan in muka taso za mu zo annazuru ila mawdu'i sujud idan mutum ya tsaya a sallah ina ake so ya dinga kallo to darasinmu mu kenan na gaba insha Allah idan Allah ya kai mu ban sani ba ko akwai tambayoyi idan ba tambaya sai mu tsaya nan mai addu'a mu tashi na bismillah wa alaikum assalam amin wani shi ma a kaso mu shi ma ne a yana yawan yi ne akwai wata rana ranar juma'a an za ta masallaci abin ya zama ruwan dare sai ya kama wani yaro sai mai yana mai iwala to a ranar allah ya bayyana sa dama shi ya daɗe yanayi a ranar da ya su kasuwan a ranar wallahi sai da aka ba aka yi ba ruwan sama ruwan sama ya haka ya koma ne ba a jiko ya aure zagayen shi ma ana ce mai wani haɓaka haka in ka gansa sun ba ta kamala ƙur'ani haka za ga yana da kyau a cikin gungun shi wallahi haka shi ma da abun da wannan bai ci suna abubakar an zalunci suna kun ji ko ranar da aka ya dina ya bar kasuwan sai da aka yi ruwan sama saboda ya nuna maka hatsarin luwaɗi duk mutumin da yake luwaɗi ko shuka aka yi a guri ba ta fitowa saboda annoba ne farasai ne ya zama da ta'acin cikin al'umma wallahi ko shuka akai ba za ta fito ba akwai mai luwaɗi a gurin ai luwaɗi masifa ne zina ba sai ka kawo shaidu gudanawa guda hudu amma luwaɗi aka samu adili kawai guda ɗaya in ya ga mutum cikawa da shi ya ce yi malamai suka ce kuma za a sa shi a benin da ya fi kowanne tsayi sai a rikito da shege ya faɗi ya mutu allah shirya da mu na ba wani tambaya اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وتسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله